This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 19 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji abubuwan da 'yan Najeriya ke cewa bayan da 'yan majalisar wakilai suka yi alkawarin bayar da gudummawar rabin albashinsu na tsawon wata shida ga asusun tallafa ma 'yan najeriya da abinci matakin da suka ɗauka kuma dole a yaba musu amma ni a nawa tunanin in dai suna son wannan taimakon da suke so su yi tasiri ba wai basic salary insu za su ce a raba biyu ba a raba alawansu tsinnan nasu na shekara ɗaya za kuma a ji cewa hukumar bayyana alkaluma ta ghana ta ce akwai ɗanbin matasa marasa ayyukan yi a ƙasar wani youth policy ma muke da shi sosai takamamme da kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tallaf wato tubalin tsaro wanda hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke mai da hankali kan darasin koyo daga yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira kamar yadda aka sani ita ce b sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga aisha ma'azu da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya yayin da wasu manyan jigajigan jam'iyyar democrat suke matsawa shugaba joe biden ya haƙura da manufarsa ta neman zarci a wa'adi na biyu 'yan republican su ma sun fara hasashen wanda zai maye gurbinsa wanda zai kara da ɗan takararsu kuma tsohon shugaban ƙasa donald trump a zaben da za a yi a watan nuwamba wata kalmar da aka yi ta furtawa a wurin babban taron jam'iyyar republican ita ce joe must go wato dole ne joe ya tafi har idan haƙar jam'iyyarsa wato haƙar jam'iyyarsa ta kai ga cimma ruwa na tursasa masa har ya haƙura da neman ta tazarci gabanin babban eh, taron jam'iyyar democrats za a yi a watan gobe akwai wanda su ma 'yan republican suke hasashen zai maye gurbinsa lori clint corbin mamban kwamitin jam'iyyar republican na ƙasa mai wakiltar jihar arizona ta ce bisa tsarin jam'iyyar har ma idan suna aiki da shi kenan kamala harris ce ta dace ta maye gurbinsa a kafin lokacin babban taron inda ake sa ran za su bayyana ra'ayinsu gamayyar kungiyar kwadagon najeriya ta ce ta yin naira dubu saba'in da shugaba tinubu ya yi a matsayin mafi karancin albashi da dubu wato da babu gara ba daɗi shugaban kwadagon sun bayyana matsayar gabanin gabatar da tayin ga majalisun kwadagon don gamsar da su amincewa da hakan ya fi a'ala daga babban birnin tarayyar abuja najeriya ga nasir adamu alhikaya da ci gaban labarin wannan dai na nuna a karo na farko tun neman mafi karancin albashi mafi yawa a najeriya naira dubu shida da goma ya sauko naira dubu hudu shugabannin kwadagon sun mai da kuka kube ta hanyar na'am da tayin da gwamnatin ta yi bayan kammala ganawa babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc comrade no toro ya ce sun amshi ta yin da gabatar da hakan gaban majalisunsu Eto eh, mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban kasa ba mm, sun kuma lamunta da shi da fatan allah ya sa albarka amma a san bayan haka za a kai majalisa da sake dawo shugaban kasa eh wato ma'ana ma dai comrade kukun ku shugabanni kun ga musu da wannan naira dubu saba'in ɗin. a naira dubu saba'in ɗin nan da babu ne gara ba da ba isa ma'aikaci za ta yi wa ko kawai da mun san babu ne gara ba daɗi. da ma'aikatan da kuna fatan za ku iya gamsar da su duka su amince da wannan kuɗin kenan. Of course, a duk ma'aikatan mu suna da wakilai a majalisar ƙungiyar ƙwarin Tuni ma'aikata na sassa daban-daban suka fara mai da martani da mafi sauki shine na nuna ba abin da za su iya yi tun da jagororinsu sun miƙa wuya. malamin makaranta muhammad bello na waila ya ce ba wani tasiri da mafi karancin albashin zai yi in an duba dan karan tsadar rayuwa a najeriya ya zaka ji za ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne saboda ba yadda za ka yi idan aka baka dubu saba'in yanzu fa tukun dubu saba'in kan ya fito sati ɗaya da ya wuce buhun gawayi dubu hudu ne yanzu ya kuma dubu hudu da ɗari biyar in ka duba za ga cewa nawa shinkafa ta kara a sati wannan kuɗin fa yana shigowa aljihu za ga farashin kaya komai ya kara ne so za ka ga cewa dubu saba'in din nan da aka baka maybe percentage din da increment na abubuwan siya da za ka siya zuwa asibiti zuwa waye shi ma zai ninka sai ga dubu saba'in din maimakon ma ta zama ma ƙari asara za ta zamo maka so ba wai muna neman dubu saba'in ba ne in fact in dai har ƙari za a yi to tun farko yadda lebo ta fito ta bamu confidence ta ce dubu ɗari shida da sha biyar za ta nema to mun ɗauka za a ƙarke a an yi za a karya ɗari biyar. ita ma kungiyar gamayyar kungiyoyin arewa to cng da ke mara wa gwagwarmayar ma'aikatan baya ta ce matukar shugaba tinubu bai garan bawul ga lamurar walwalar ma'aikata da matasa ba za a iya fuskantar kalubale ta yaya kake tsammanin a yau abinda ake sai da shinkafa a cikin gida ma ta ta sama naira dubu tamanin yan waje tana naira dubu tasi'in da wani abu ta yaya kake tsammanin zan kama mutum naira dubu saba'in ka ce ka birge shi abubuwan da suka kamata shine duk wannan subsidy din da gwamnati ta janye subsidy din na mai ne na wutar lantarki ne dukkan shi gwamnati ta maido shi. Alamu na nuna batun neman ƙarin mafi karancin albashi dai zai dakata zuwa wani lokaci don 'yan kwadagon sun ya da gora sai komawa kan batun tsadar rayuwa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Elhikaya da wannan rahoto a kuma gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji masu fashin baki da kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ta furta albarkacin bakinsu tun bayan da 'yan majalisar wakilan ƙasar suka yi alkawarin bayar da gudunmawar rabin albashinsu na tsawon watanni shida ga asusun tallafa ma 'yan Najeriya da abinci. Madina Dauda gare ki. 'Yan majalisar wakilai su 360 ne suka amince da bada rabin albashinsu har na tsawon watanni shida. domin su taimaka wajen shawo kan matsalar hauhawan farashin kayan abinci da kayan masarufi da kuma kawo ƙarshen yunwa da al'umma ke fama da shi a ƙasar. Abubakar Hassan Fulata ɗan majalisar wakilai ne. Ita gwamnatin kanta za ta shigo da kayan abinci kuma za a buɗa wa 'yan kasuwa na ƙasa su ma su shigo da kayan abincin burin shine abinci ya wadata kuma ya yi sauki to don cimma wannan buri mu ma 'yan majalisa muka ce to mun ba da rabin albashinmu a kara a sayo kayan abincin da za a raba. To amma shugabar gidauniyar tozali mai kula da mata da yara barista maimuna yaya abubakar ta yi tsokaci akan wannan batu. Abu ne mai kyau matakin da suka ɗauka kuma dole a yaba musu amma ni a nawa tunanin in dai suna son wannan taimakon da suke so su yi tasiri ba wai basic salary in su za su ce a raba biyu ba a raba allowances din nan nasu na shekara daya tunda dai idan kika tara allowances din da suke karba suna karban wajen miliyan 200 da wani abu sai a raba allowances din su nan na shekara daya rabi a dauka a siya talaka abinci to kin ga wannan zai yi tasiri ba a nashi nazarin kwararre a fannin siyasa da diflomasiyar kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. To a gaskiya akwai tantama ma kan wai menene albashin 'yan majalisa ne, saboda su suna mai da shi kama wani sirri. Abin da aka sani tsurar dai albashin yan majalisa da suka faɗa bai fi dubu ɗari takwas a wata ba, wanda kuma a dukkan alamu su suna maganar albashinsu ne kawai. To amma alawus alawus ya rinkaya albashinsu kusan su tamanin da wani abu to kusan ka ce dubu ɗari hudun da za su bayar na wata shidan nan ka haɗa yawan su ɗari uku da sittin watakila duka duka bai fi miliyan ɗari takwas da sittin da hudu ba to wannan miliyan ɗari takwas da sittin da hudu kwata-kwata ba bai fi motoci biyar da za a saya 'yan majalisa akan kuɗi miliyan ɗari da sittin da suka ce dole su suna da buƙatar wa'annan motocin don yawo to kin ga maganar da suke na wannan kawai ya zama kama wani wasan kwaikwayo suke da 'yan najeriya da yi musu gwalo ke manazartan sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara yawan kwanaki na buɗe boda saboda a shigo da kayan abinci domin kwanaki 150 sun yi kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, yanzu kuma sai gana inda wani rahoton hukumar bayyana alkaluma ta ƙasa ke cewa matasa marasa ayyukan yi sun yi fa yawa a ƙasar musamman ma 'yan mata. Hamza Adams gare ka. kamar saura ƙasashe masu tasowa rashin aikin yi ga matasa kalubale ne babba a ghana wanda ke shafar matasa da dama wajen samun ingantaccen aiki da samun daidaitun tattalin arziki. Wani rahoton baya-bayan da hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta fitar ya nuni da cewa kimanin matasa miliyan ɗaya tara masu shekaru goma sha biyar zuwa talatin biyar a Ghana ba sa neman ilimi kuma ba su aiki kazalika ba sa shan horo a cikin kwata na uku na shekarar dubu biyu da kuwa mata ne suka fi yawa inda adadinsu ya kai miliyan ɗaya idan aka kwatanta da maza da yawansu ya kai dubu ɗari bakwai kalla masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ganin wannan matsala da ya shafi matasa zai iya yin mummunan tasiri akan tattalin arziki da tsaron kasar har in gwamnati bata dau mataki ba. Umar Sanda Ahmad mai sharhi ne kan harkar tsaro ya ce. Alama ne da yake da mummunan tasiri inda ba tafiyar da al'amura yadda ya kamata ba. Domin a ce a samu matasa suna yi zaman kashe wando zan ba magance shi ba zuwa gaba kana batun 1.9 miliyan karuwa ake samu cikin population don shi zuwa gaba an zo a kai wani lokaci percentage in ya hau ya kawo mana damuwa. Alhaji Musa Shekayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau ya ce duk da matsalar da ake fama da shi fa gwamnati na kokari. Ba yana ɗaya daga cikin abin da wannan gwamnati tun da ya shigo ya kama mulki a ya kawo su shirye-shiryen da yake duk yadda za a yi dai an rage wannan radadin ainihin rashin aiki yi. Idan kamar ta ba an fito da youth and employment aka fito da tsare-tsare wanda zai taimaka ma matasa saboda a rage wannan rashin aiki. Ita kuwa mata Musa Sharif mai babatukan kare harkokin matasa a Ghana na ganin tsare-tsaren da gwamnati ta bullo da su wajen bunkasa harkokin matasa ne suka yi rauni a don haka ake fuskantar wannan matsala. Policies mu na Ghana wani youth policy ma muke da shi sosai takamamme da ke te ko yake duban batun lamarin yara maza da mata cikin ganan mu. Kuma muna da shi to mu tambaye kanmu yana aiki bai aiki da yake bai aiki na yanzu ya bar youth da yawa suna zama jan to mu duba bangaren zamantakewan mu ma ayyuka nawa mu da kan muka create ma kanmu to ai ba bai gwada cewa kamar in yaro bai je secondary school ko ya je SS ko ya je university saboda shi dai yayi aikin hannu akwai ayyukan annu da yawa to yaran mu ba su yi ko kuma mu ba mu bude musu wannan dama su yi ba saboda shi yana ga cikin ababen da ke ci mu tuwo a kwarya koshin ina mafita dr najib ibn hassan mai sharhi ne kan harkan tattalin arziki ya baiwa gwamnati shawara muna da masu neman aiki da yawa ba aiki eh, mu kama kuma training institutions kamar inda za ta ba yara ilimi na hannu ko da mai sha kare university a create mu kirkiro kuma wani wuri kuma na training kafin mai shi ya zo labor force ko kuma a wai national service kuma wai shi ya shekaru ya yawa a shi wani ya je military wani ya kaza a yanka shekarun ko two or three years kaga lokacin an ba mai shi allowance ne ba salary bane rahoto dai na hukumar kididdigan ya nune da cewa adadin mutanen kasar Ghana kafin karshen shekarar 2021 sun kai miliyan 30 da digo 8 takwas to har in ba ci gaba da ɗaukan matakai na magance matsala na rashin sana'ar ga matasa ba ko shakka babu zai iya haifar da matsala in ji masharhanta Hamza Adam muryar Amurka daga Komasi Ghana. To a gaida Hamza yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za ku ji yadda masana tsaro a Najeriya ke cewar. Harin bindiga da aka kai wa tsohon shugaban Amurka Mr. Donald Trump da halin yanzu yake kara takarar shugabancin kasar a karo na biyu. ka iya zama abin darasi ga Najeriya. Za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne. Kamar yadda Amerika muke ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga. Duba da yadda wasu 'yan ta'adda suka nemi wasu ƙauyawa a jihar Zamfara da su biya kuɗi naira miliyan 200 muddin suna son a bar su su yi aikin gona a wannan shekara. jama'ar yankin sun bara. So duba da irin wannan za mu iya cewa mutane gaskiya hankali ba kwance ba. Wata kungiya jihar Sokoto ta ce taɓarɓarewar tsaro a gabashin jihar ka iya jaza karancin abinci a jihar baki ɗaya. Domin kashi saba'in cikin ɗari na mutanen gabacin Sokoto ka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kuɗin haraji kahin su yi noma. Domin jin cikakken shirin tare da ni Hassan Maina kaina sai a dakace mu. bari mu yaye kallabin shirin daga kasar amurka inda wani harin bindiga da wani dan bindiga ya kai wa tsohon shugaban kasar mr donald trump da halin yanzu yake kara takarar shugabancin kasar a karo na biyu masanan na cewar abin akwai darasi ga najeriya kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo da kan mana fashin baki akan al'amuran tsaro ya ce wannan hari da dan bindiga ya kai wa shugaba donald trump akwai darasin da za a iya ɗauka a Najeriya. Za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne. Kamar yadda Amerika nike ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga. To gaskiya nan sai mun hatara. Kaga yanzu abin da ke faruwa gwamnoni na sayan bindigogi ana ba mutane su kare kansu. Gwamnatin ma wasu gwamnatocin jihohi sun yi shela kowa ya kare kanshi. Gaskiya akwai haɗari sai an kasance ana kula da wa da wake da bindiga kuma bindigogin nan ina ake aje su kuma don me ake sayan su ake ba mutane ko da bayan karnin mu ko da bayan rayuwar mu ka rubuta ni na gaya ma daman bindigogi na yawaita hannun mutane ko da dalilin mallakar bindigan nan wani abu ne mai kyau to gaskiya sai mun ba ran mu cewa zai iya zame mu kuma hada na biyu yanci yayi yawa amerika kowa na da yanci da sauransu wato yanci yana da kyau amma mu diba tsarin mulkin mu mu tace iya yancin da doka ta yadda sauran yanci wanda zai iya cutar da al'umma to gaskiya ya kamata a rika dakile shi na uku kuma shine amfani da hanyar kimiyya ta zamani yanzu zamani ya kawo abubuwa da yawa wanda su za su yi mana amfani a rayuwarmu tunda kaga shi wanda ya wannan halbi an ce snipers wato ƙwararrun mahalaba na gwamnati sun an halbe shi to kaga kenan wannan akwai taimakon kimiyya kenan kila suna kula da duk in ana taro ko kuma suna kula da duk abubuwa wurare cctv da sauransu sannan kuma jami'an tsaron su koyaushe kenan cikin takwana suke to shi ma wani darasi ne da jami'an tsaron mu za a koya gwamnatoci a zamanantu da halin da ake ciki a jihar zamfara 'yan bindiga ne suka azawa wasu mutanen wasu garuruwa harajin naira miliyan 200 muddin suna son a bar su su yi aikin noma a daidai lokacin da damuna ke ƙara yin albarka a wannan yanki a halin yanzu dai mutanen yankunan da ke yankin karamar hukumar zurmi na cikin halin kakanikayi kuma sun bara wannan wani dan asalin yankin ne ke kokawa za a ce mutane suna cikin fargaba duba da cewa yanzu to an kama kan hanyar da cewa noma ya kan kama ana samun ruwa akai-akai gashi kayan gona suna kan lokacinsu to kaga idan mutane ya zamana waɗannan kuɗaɗe da aka ɗora na farko babu kuɗi a jikin mutane sannan na biyu ana tunkarar lokacin da za a ce eh, ana nan da ɗan wani lokaci kaɗan za a fara girbe-girbe so duba da irin wannan za mu iya cewa mutane gaskiya gaskiya hankali ba kwance ba ganin gwamnatin jihar zamfara ta ce samsam ba ta goyon bayan baiwa 'yan ta'adda kuɗi honorable manir haidar kaura shi a kwamishinan watsa labarai na jihar ta zamfara wannan gwamnati ta mai daraja gwamnan jiha dr dauda lawal ba ta goyon bayan a dinga ba da kudin fansa asali ma gwamnatin ba ta yadda da sulhu da wa'annan 'yan ta'adda ba kuma gwamnatin na iya bakin kokarinta na ɗaukan matakan da suka dace musamman a waɗanda suka yi daidai da zamani domin ganin cewa an kai karshen wannan harkar ta'addanci a cikin jihar zamfara al'umma suna ganin ba a daɗe ba satin da ya gabata bayan zaman majalisar tsaro ta jiha an ɗauki mataki na hana zirga-zirgar babura daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na safe duk ƙoƙari ne na bullo da hanyoyi waɗanda za a dakile waɗannan ta'adda. A jihar Sokoto wata ƙungiya ce mai zaman kanta ta fidda wani rahoto da ke nuna yadda ƙara barbarewar tsaro a gabashin Sokoton ke barazanar jefa jihar cikin ƙarancin abinci. na nemi karin bayani daga shugaban kungiyar basharu altine guyawa isa domin kashi saba'in cikin ɗari na mutanen gabacin Sokoto yankin Raba yankin Isa yankin uh, Sabon Birni yankin uh, uh, Gwarayyo yankin Wurno da wani yanki na gada duka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kuɗin haraji kahin su yi noman kuma ko su yi noman ba lalle ba ne su cire amfanin gonar wannan sanannen al'amari ne ga gwamnati sanannen al'amari ne ga kowa kuma waɗannan alƙaluma da muka yi ainihin amfani da su na yawan hwaɗin hekta wadda ake nomawa gabacin Sokoto da yawan ainihin metric ton na abinci wanda ake samu gabacin Sokoto idan aka noma. Ai in ka auna shi da irin abincin da ake samowa kowace shekara jihar Sokoto gaba ɗai za ka tabbatar da kashi saba'in zuwa tamanin na abincin da ake samowa domin al'ummar jihar Sokoto daga gabacin Sokoto yake hitowa. Duka kuma wannan babu shi ba a noman. To yaya al'umma za su kasa wannan shekara ita ce ta kamari domin noman ba a yi na yi iyaka al'umma gabacin sokoto noma na gonakin da a kusa ga gari kayi kaɗan ka hita wani wuri ka ce ka yi noma inda ba kusa ga gari ba kuma ko kusa ga garin kana yi kana dubo kana ganin abin da zai hito ma gabas ko yamma ko kudu ko arewa to kamarin wani al'amari ya fi yawa wannan shekara dole ne gwamnatoci ko gwamnati za sokoto ta yi wani abu waɗannan alƙaluma kuma sanannu ne daga ainihin hukumomi ne na gwamnati daga alƙalumma ne na gwamnati waɗanda aka yi amfani da su suna nan ma'aikatan ne na hilaye da noma da gandun daji duka suna nan cikin rumbunan bayanu na gwamnatin jihar Sokoto wannan shine gaskiya al'amari malam Hassan a wani abu mai kama da arashi kuma a kamfanin nan da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel a rahoton da ke fitarwa na wata-wata ya nuna yadda karin taɓarɓarewar tsaro a najeriya abin ke ƙara tsananta dr kabiru adamu da ke zama shugaban wannan kamfani ya mun ƙarin bayani wato abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara taɓarɓarewa arewa har dai ma misali arewa maso yamma inda jihohi goma waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan yuni kenan shidda daga cikinsu na wannan yankin a takaice dai wannan yankin in ka rarraba yadda matsalolin tsaron suke a daban Najeriya kusan wannan yankin ne a gaba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Eh, sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. A gaishe ka da ka to muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. To ga ma kira daga Kaduna, wake kan layi? Wake kan layi daga Kaduna? To kamar yadda dai muka ce a lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar dai wake kan layi. Hello? Hello muna jin ka. Ibrahim Alaramma ne. Hello Ibrahim Alaramma ne. To Malam Ibrahim muna jin ka. To zan yi magana ne dangane da ƙarin albashin nan da aka yi na ma'aikata. Mm. Wanda gaskiya za mu iya cewa dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Idan har gwamnati ba ta ɗauki wasu matakai na daina hana hauhawan farashi. Eh, ci gaba. Muna jinka. ka. To layin ka ya samu matsala to bari mu je Katsina wake kan laya Katsina. Wa alaikum salam. Barka da dare, an wani lafiya. Lafiya lau daga Katsina? Eh daga Katsina. To muna jin ka. Eh suna na Ashiru yana kiran ka daga Katsina Firshi Local To muna jin ka. Eh lalle yau juma'a rana bayyana ra'ayoyinmu abin da ke damun mu ko? Eh. To zan yi magana a kan yan majalisunmu da suka rage ma sanata Ali Ndume makamin mai tsawo. To da alamar dai layukanmu muna fama da matsala eh, eh, wake kan layi a kaduna Hello. Hello, muna jin ka. Kaduna, Kaduna. Ko layin Kaduna ma akwai matsala. Hello, na Kaduna muna jin ka. To, bari mu je Katsina to wake wake Katsina. Hello. Ka yi magana mana wake Katsina muna jin ka. Wake hello hello muna jin ka. Kana jin mu idan kana jin mu to muna to yi magana. To muna jin ka. Sunana Yusuf Abdullahi Dutse. Ci gaba. daga yawa muna kira ga mai girma gwamna dangane da matsalar nan ta daji ta karamar hukumar dutse wanda aka yi encroaching an ci dajin nan da yawa saboda haka gwamna ya zo yi mana taimako akan wannan domin ci gaban yawa an ci dajin nan oba saboda haka kuma mu muna kira ga gwamnati ta taimaka mana a matsayin makiyaya na karamar hukumar dutse babu wurin da za mu kiwo. To da fatan sun ji wannan koke naka bari mu je Abuja wake kan layi a Abuja. Assalamu alaikum Amurka sunana Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. To Malam Usman ci gaba. To alhamdulillah a ra'ayina to Allah muna kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to Allah ya dubi talaka yanayin da suke ciki ga tsadar rayuwa ga rikin abinci. talauci ya yi yawa a ƙasa don Allah ana ta zub da jini don Allah muna su don Allah ya karkato hankali ne don Allah a kire ƙabilanci a kire siyasa don Allah a yi wa al'umma Najeriya adalci Allah ubangiji ba mu zaman lahiya. To mun gode sosai daga Abuja bari mu je Ibadan wake kan layi a Ibadan. Alamaki kuna magana da Hadiza daga Sabon Ibadan jihar Oyon Najeriya. Muna jinka. abin da yake tafiya wato a najeriya a zahirin gaskiya mu ba wai damuwan mu bane a ce wai sun rage albashi idan suna jin haka kowa ya kuma da kowa yan majalisa kowa ya koma maza shi ai ya san wa'anda suka zaɓe shi har suka je majalisar saboda haka su koma su yi talakawan da suka zaɓe su adalci babu ruwan mu da wani rage albashi rage albashin su da suka bari haifar da komai ba saboda haka su je su koma su taimaka wa da suka zaɓe su sannan kuma gwamnonin mu ya kamata su ma su taimaka wa da suka zaɓe su ba kowane abu za a ɗora wa gwamnatin tarayya kowane abu aka tashi a ce gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ai ba ita kaɗai suke shugaban To mun gode layin ka kai ma amma da alamar ka kusa gama daman daga Ibadan bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. Yawwa daga murya muna jin ka. a don mulki ne daga kamfanin fatar ke garin yaji a kudunan najeriya wato abu guji zan yi magana ne dangane da dokan kananan kuɗi da aka wasu yancin cin gashin kai to wannan doka gaskiya muna so gwamnati tarayya kamar da zaɓe ya koma ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa ainihin amma gwamnoni idan ci za su zaɓen nan wallahi cika ba ci ba cika ba ci ba kaci za su ci gaba da yi. kai nesa da rediyon ka. kuma ce da manuwar za a zaɓe. Hmm. kaga in dai manuwar ne to gara ma kar wata jami'a ta tsaye da takara. tunda kawai za su yi abin da suke so ne su ci su su sauran ɗan da ciyamomin su. to fatan mu Allah ya sa ita gwamnati tarayya ta ce amma da zaɓen ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa a cikin gaggawa da fatan za ku tashi lafiya na gobe Adamu Jeje. To mun gode Adamu Jeje mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa a kan maudu'in da ya zaba da kansa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka wato To, to uh, kamar uh, yadda muka, muka, muka kamar yadda muka muku bayani da wannan muka zo ga karshen shi wannan jin ra'ayi naku sai dai ba za mu iya kawo maku wato takaitattun labarai ba masu sauraron mu dai haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu wato za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan tsohuwar ma'aikaciyar sashen hausa kuma shugabar mahasa a rediyo kano aishatu sule wadda za ta aurar da 'ya'yanta biyu salma bello mai tamasile da injiniya usman bello mai tamasile gobe asabar a kanan dabo allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leather gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatali.